بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله شيء بدأ درس من للكاتب البركة هي بدأ أربعين دون جار جدا واللفر محمد بن صالح المنجد darasin da ya gabata mun kwara shafi na hamsin da bakwai inda malam ya kammala nasiha ta talatin da bakwai a yau za mu tashi a kan nasiha ta talatin da takwas a wannan shafin na hamsin da bakwai malam ya ce wannan nasiha ita ce ikhtiyarul jari qablad da ma'ana daga cikin nasiha da yake maka in dai kana so gidan su inganta to ka fara zaben makoci kafin gidan da zaka zauna yadda ka ji za ka zauna ko ka sai fili kai gini ko ka zauna a matsayin dan haya ka kalli su wane ne mazauna wurin da za su zama ka ne wannan shi ake fara kallo mutane wasu ba ka kallon suwaye makwabta shi dai kawai tunda anguwar ta burge shi ko wurin ya masa shi kenan kawai shi zai a ƙarshe sai ka ga kuma an zo ana nadama ana cikin damuwa to malam yace daga cikin wannan nasiha din ita ce zaben makwabci ce wa hadhihi al-mas'ala tahtaju ila ifradin ifrat li ahamiyatiha bala yace wannan mas'alar ta zaben makwabci kafin gida ita kanta tana buƙatar a keɓance ta ne musamman ma ila ma buga mata littafi saboda muhimmancin ta ba wai a ce an jero ta cikin irin wa'annan jeren gen nasihohi yan kaɗan kaɗan nan ba a ce faljaru fi asrina lahu mazidun min at-ta'thiri ala jari makwabci a wannan zamanin da muke ciki yana da matukar tasiri sosai akan makwabcinsa بفعل تقارب المساكين masakin ba masakin saboda kusancin gidajensu kuma ka da makwabcinka da gidanka da ana kusa wata tajma'u an-nasa fi bayanati wa shuqaq ko wa tajammu'u nasi fil binayati wa shuqaq da yadda mutane ke taruwa a cikin gine-gine da kuma shukoki shukka ita ce flak. da ka samu wani gida sai ka ga a cikin gidan mutum biyar ne mutum shida ne mutum bakwai ne wani gidan ma mutum goma sha ka je ka samu irin wuraren da ake ce su miliyan barak sai ga wajen mutum dari a gida ɗaya kuma duk ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan sai aka makwabta in ka makwabtaka nan in ka samu makwabci na ƙwarai ba za ka shiga cikin damuwa wal mujamma'atu sakaniya mol mol na gidaje na zama da ake manya-manyan wajen estate haka a wani gidajen sai ga an gidaje ɗari uku kuma kowane daya tutu bedroom ne ko fofo bedroom ko fafa bedroom sai da kawo gasu nan da yawa guda ɗari tara ko duk a cikin dan da mutane kaga dole akwai bukatun makwabtaka na kwarai malam ya ce wa kada akbar annabi sallallahu alaihi wasallama an arba'in min sa'ada annabi ya faɗi cewa abubuwa guda hudu suna cikin jin daɗi a rabauta a duniya wannan abubuwa guda hudu yace ba zakara min haljaru salih annabi sai dai ambaci makwabci na kwarai makwabcin kirki in dai ka same shi to ka samu daɗin rayuwar duniya an fahimta wa aka fara an arba'in min ash-shiqa ya kuma yi bayanin abubuwa guda hudu da in mutum ya same su to ya tabe ko in suka same shi akwai tabewa Allah ya tsare mu ya kare wa zakara min haljaru su daga cikin abubuwa hudu da suka same ka ka taɓe to ne akwai mummunan makwabci wani kafari a akhir saboda hadarin wannan na ƙarshen waye na ƙarshen mummunan makwabci to saboda hadarinsa kare ya ta'awwadu minhu annabi yake neman tsari daga shi mummunan makwabci a cikin addu'a tafi da du'a'i wa yaqulu har ma annabi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi daril maqama ya Allah ina neman ka tsare ni daga mummunan makwabci a gidan zama lafazin makama abin da yake nufi shine gidan kai wannan gidan naka ne wannan gidan nashi ne so ba wai wanda zaka ga in ya takura maka kila na payment in aka zo kila mai gida ya bashi notice kila ko shi ya yayi nashi ya tashi ko kai kai ranka jiya naka ne kana nan dindindin shi ma nashi ne yana nan dindindin kaga za ku kuma cikin matsala kenan to annabi yana neman tsarin Allah daga gida makoci mummuna irin na gida domin a ƙarshen hadisin ma sai ce fa inna daral badi yace ta hawwal ka gani yace ai allazi yajaruka fi makanin thabit wanda yake makwabcinka ne a tabbataccen guri sai ce fa inna daral badi yace ta hawwal domin makwabci na nesa ta fahimta wanda tafiya sai ta hada ku da shi ko ya zo ne dan dan shi wato hatta gidan da kuke haya ma in ka samu mummunan makwabci kafin ku rabu da shi sai an sha wuya Kina yanzu an biya kuɗin haya na wannan shekarar sai an yi wata goma sha biyu kuna tare yana gana maka azaba misali ko matar shi na gana wa matarka duk zai iya faruwa ko kuna kuntatuwa da shi so idan shekara ta kare za ka iya kai ka tashi ma ko shi ya tashi an fahimta to amma sai ka ga shayar nuni ka ga nan ma ana nan da gidan zama ne to da bai ce shi makwabci na nesa wanda tafiya ce ta hada ku a daji ko a cikin mota haya ya tahawwal za ku yi rabuwa nan da nan za a je wani junction zai ce akwai nan ko kai ka ce akwai nan su yi gaba to kaga annabi yana neman tsari daga irin wa'annan munanan makwabta wa amara na an yata'awwazu min zalika kai har sai da annabi ya da umarni ga duk wani musulmi ya nemi tsari daga mummunan makwabci kala annabi ya ce ta'awwazu billahi min jalis su'i fi daril maqam ku nemi tsarin Allah daga mummunan makwabci a gidan zama kuka yi ta fa inna jaral badi ya tahawwalu anka domin makwabci na nesa wanda kuka hada a halin tafiya a daji ko kaza za ku zai canza da kun je wani wuri junction kawai sai a rabu shi ya gama su kashe yamma ko haka bane wa yadhiqu al-majal lil hadith an asr jar as-su'i ala az-zawjayn wal awlad yace wallahi lokaci zai kunta ma da za a gane kan irin mummunan cutarwa da ainihin wato makwabci yake da shi tasirin mummunan makwabci akan matarka da 'ya'yanka wallahi lokaci zai kanta ce balle a ce za a magana shi kamar yana so ce mana ne lokaci ba zai ishe mu ba mu ce ka mun yi magana kan wannan dukkanin yanzu aka ce kowa ba da misali zai ba da misalai da matsalolin gidan haya je yana jin wani a rediyo yana yana yana tsoma bakinsa irin kamar ka sa albarkacin bakinka a wani jini ne sai yake cewa ai duk wanda yake gidan haya to karshen bala'i kira gidan haya haka yace wallahi karshen musifa Allah ya jarabce ka to a ce kana haya wala abin da ya fara ke to kaga yanzu in ka samu irin wannan kila yana da wasu misalai da zai bada birjik wanda suka faru da shi ko ya faru da wasu mutane wannan malam ya ce wa anwa'ul iza'i lati tasaru anhu da irin nau'uka iri-iri na cutarwa da yake fitowa daga gidan haya in ka samu irin gidan hayan da yanzu ma an samu canji ne za an gidan haya wanda kowa bangaren shi daban tsarin gidajen hayan da da za ka wani na bayi wata mata matar wani tana bambata masa sai ya fito za ta shiga ko ka zo za ka shiga matar wani na ciki a ciki kuke shiyar irin fit nan ta ke to ya za ka yi ko matar ka na wanka wani kaso to yana jira ta fito ya bunkasa ya tsaya da rumbo gidi da ta fito da shi za ta fara cin karo kai Allah ya kyauta ga duka wannan jarabawa ne da yake faruwa a gidan haya Allah ka azurta kowa ya ce wa da aishi bi janibi da irin yadda rayuwa suke kuntata wani in ya kunna maka irin alfas ma ne bodin nan ya turo maka cikin hayakin bangaren ɗakin ka ko wannan ka ko ba zai san maka wutan ba ko ba kamar da zaran ba wuta dama su nefa ba bar wutar suke ba sai da kace tar kawai kai ka ba sai ba ka iya jin wani abu a kunnen ka kuma dole ka hakura sunan shi ma ya kwasu mai nebo hudu ya dai fika ka da yana da shi yanzu an ci gaba ana yin sola ba kara ko wani ko a shanya ta an yi fada wani sai ya shanya ya zo shanya daidai wurin ɗakin ka misali kuma duk kayan ta daga da ruwa sai kuma kila ba ka so kofar ɗakin ka ya ji ga nika su masu su kunna a gidan ashe ga masu nika ko makota na wani gida sai ka nika ƙasar inji ka gani ila yana da yaya kai ma kana da yaya kana fama da naka tarbiyyar shi kuma nashi yayi sakaci kuma yayin ka abokan yayi shi ne ko yayin sa kawar yan kafe da za ka yi ko matar sa kawar matar kafe a ita masifa a gani biro yana abubuwa ne waɗanda yake samun mutum a gidan haya a gani abin ma na taɓa jin dan tsayar ko yayi waka akan gidan haya dan maraya ne kai ko yau dan maraya ya taɓa yi ko eh wa ka taɓa oke suna wani kakadawa ne to yaba masu ma mawaki ne oke ba ba dan marayan bane oke amma suna kama ne wala ban ma san shi ba eh bare haka yake fada yanzu wannan ba dan maraya bane insha Allah to baban gida kaka dawa shi ma ya rasu shi din amma shi dan ina ne a ai shi dan maraya ba bazan fare bane a na ka ce shi ma kamar bazan fare <laughs> ya ce ta dan maraya ba bazan fare bane to khairan insha Allah kaga irin wa'annan waƙoƙin su kaga na wa'azi ne da jan kunne an fahimta malam ya ci gaba da bayani ya ce walakin ya ce fi tasbiq al ahadith as sabiqa ala al waqi'i kifayatun lil mu'tabir yace amma wajen dabbaka wadancan hadisin da suka gabata yadda annabi ke neman tsari daga mummunan dan haya a makwabci aminu wani haya mummunan makwabci da kuma umarni mu nemi tsari daga irin wannan ya yi sai zama ayyuka hankalta ka gane cewa ashe mummunan makwabci matsala ne matar fir'auna fa sai da ta nemi Allah ya fara ba ta gida makwabci a aljanna shine Allah ta nemi ya zama makwabcinta kafin ya ba ta gidan aljanna din ba ta ce rabbi ni in ta fara cewa sannan ta ce baitan fil janna ko ba ka yi fada ba ta wada to ka ga yana nuna maka ashe makwabci shine farko kafin gidan da zaka zauna in zaka zauna gida kai so ka kaga nan ayi darasin ma mala yake ga mana ka je ka duba ina ne gidan so ya makwabtanka da abin da zaka lura a ina ma masallaci yake daga gidan ka zuwa masallaci tafiya nan wani akwai masallacin ma ko babu ce ka irin wannan tunanin a gani ya ce wala'alla Allah min al min العملية ما ينفذه بعض الطبيعيين طيبين من استئجار السكن المتجاور لعائلاتهم لحل مشكلة الجيرة yace ba mamaki daga cikin waɗansu hanyoyi na magance matsala an fahimta ya ce abinda wasu daga cikin mutanen kwarai suke yi na idan lebo ɗinka ya ma tashi ya ba guri to ka kame hayar a saurin ka haɗu sama iyalanka don kada ka a zauna da wani mummunan makwabci yana faruwa ko bai faruwa yawa sai ka hali iyalanka su zauna ce. abu a san wanda za a samu maka dan ka zauna ya ce li hallu mushkilatul jira saboda warware matsalan makwabtaka a gaba wanda ya zo kusa da kai kai kadai ne kila ba wanda zai dame ka walau ala hisabi ba'd al Ya yace ko da ma akan waɗansu abubuwa ne da zai iya rabuwa da su dan ya samu wannan ya gwammace ya haka fa innal jirata sala salihah la tuqaddar bi ce yace wallahi domin makwabtaka na kwarai ba a kaddara ta da kuɗi duk wani abu na duniya ba za ka iya za ka yi rubuwa da shi don a cewa na mutumin kirki ne ko makwabcinka ne mutanen da in za su sai da gida wallahi gida za su sayar sai su kara mai kuɗi su kashi. ko da me gida za a zo a sai da shi dirhami dubu biyu amma sai mai gidan ya ce dirhami dubu hudu za a biya ko dubu biyar ya ninka kuɗin me yasa ya ce kudin gidansa dubu biyu ne amma wannan kudin da ya kara kudin makwabtaka da mala ko mutumin kirkiwa ne wala ta bai fara saboda makwabtaka za ka ji daɗin zama da mutumin kirki ya zo ne akan malamai dai akan fara ce saboda kudin makwabtaka da malami za ka samu alherinsa ko ba ka bari malaman kirki kenan duk da akwai malamai da su sunan su malam malam ne kawai wani malamin ka zauna kusa da shi kila sai dai ka kawo kai hakuri shi ma amma dai mafi yawa asali ana tunanin duk inda malami yake akwai alkhairi a wurin ko ba haka bane to shi yasa sai su ƙara kuɗi da kuma suke karyar da su gidajen ke dirhami za ko dubu kaza sai ga ya mai da shi ta kasance ta ya bada dan me saboda mummunan makwabci ne ya matsa masa gare ya tsaya ya bi gurin kawai Allah ya tsare mu ya kare mu sai ka ce mu tsaya daidai nan Allah ya kai mu darasin gaba tashi darasin mu na gaba

وعليكم السلام assalam wa wala kuskure suke ya kamata ku ne za su magana wala shi ne matsalar wanda ke gida a zaune shi ya fi cancanta a matallan guri in za a siyar in ma haya za a tashi fi kamata a masan magana wani zai tashi nan da ƙarshen wata akwai mai so a cikin ku ina fata ana fahimta kuma wanda ke mannar ɗakin shi shi za a fara magana kafin na gefe da sai shi na kusa da mannan ya so to sannan sauran yan cikin gida har dai a ce cikin gidan ba wanda yake so to sannan sai a faɗa ma yan waje makota su ma da ji amma ka kamar yadda kai magana ne sai dai ka ga wani ya zo yana shiga kawai kai baka ma san ya aka yi ba kawai an shi kuma a ƙarshe din ya zama kila ba mutumin ƙwarai ne. wani gidan ba a kasuwa za a saka shi sai dai ka ji an sai da gidan kai baka sani ba kuma ku a cikin gidan ila kuna akwai wanda zai iya siyan gidan aka sai da gidan su subhanallah a ko ba a tibe su ba kuskure ne kawai da baya ya su haƙuri amma suna so su ta nan zuwa a to gobe ma kan ta yi kawai an zama fara bikin shi gana da a Allah ya kyauta Allah ya kyauta to gida an ruza kuma wani ƙara su kai Allah ya kyauta Allah ya kyauta na'am أربعة مراكو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلم الحمد لله رب العالمين